fim ɗin da shahararren jarumin nan na bollywood salman khan wanda suka yi tare da katrina kayif wato tiger zindahai na cin karansa babu babbaka tun ranar 22 da aka sako fim ɗin shi dai wannan fim ɗin an nuna shi a gidajen kallo da dama a ƙasar india kuma ya samar da fiye da dalar amurka miliyan 32 a makon farko fim ɗin bacin gamsar da masu kallo da yake yi yana kuma samar da makudan kudaden shiga ga bollywood kuma akwai alamun cewa fim ɗin zai ci gaba da samar da waɗannan kudade na tsawon wani lokaci tun farko an kiyasta cewa fim ɗin zai samar da kimanin dalar amurka miliyan 32 a makon farko kamar yadda wani masanin kasuwanci girish johar ya wallafa a shafinsa na twitter amma daga dukkan alamu ya wuce inda ake nufi. ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਪੀ ਕੇ ਵਿਸ ਕੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰਾ ਡੋਲਦਾ Fim ɗin na Salman Khan da Katrina Kaif ya kasance wanda jama'a suka daɗe suna dako, wanda kuma ci gaba ne na fim ɗin Ekta Tiger, wanda aka nuna a shekarar 2012. A yanzu dai fim ɗin Tiger Zinda Hayi a riba yake domin har ya mai da kuɗinsa abinda aka kiyasta an kashe a shirya fim ɗin da kuma tallata fim ɗin dalar Amurka miliyan 24 ne.